الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا شكل مختصر خليل منا شاهنة عديدة ثمانين ترى هو آه منا شكل فصلي هرومة بإهرامه to mun yi magana kan wato magana akan abin da shahi wa hannun jasadi ka kasfin wari jinin bi mudayibin aw li gari illatin wala ha qawlani to sai mun hakwana inda mala yace sirat alaihima ko wadan qaulun lukka wato an fassari mu mudawwana a kansu kuma ta a akan waɗannan kaulani to bayan wannan wata ɗayyubin bika warasin wato an haramta ga mace da namiji shawo turare kamar irin turaren warsu wato ɗibi na mu'annafi wanda yanka kasa ga jiki zai naƙe ga jiki warsu ice na amma da shi aka turaren muna tare wa in zahaba rihuhu wai haramtin ko da ko kamshin nahiya ta hiya ta amma ana ganin alamun kwanci ne inda ya za an sashi gabanin a ya harma to ko da ana ganin kwanci ne inda kamshin ya ta yake to ba za a yi komi ba amma idan an kasa bayan har mato wannan ayin fidiya auli da duratin kuflin ko kuma inda shi wani mutum ya sha hukunni don lalura to wannan ya yi fidiya amma babu laifi bai yi laifi ba amma ya yi fidiya amma wancan wato warsu da yasa ta ɗaya bin bika warsin to can haramci kuma za a da fidiya haka suke suju an ka ce a turare an haramta shi in ya zama mutum zai ɗauko sa ga sutura ko ya shafa ga jiki mala ya ramfe ka da lau ce walau fiɗa da'ani ko da a cikin abinci na irin ganyayyaki nan da aka sa masu ƙanshi muna tare da kuwa aula mai alak ko kuma ya zama bai ratayuwa ga jiki shi wannan turaren ya an kasa shi to da an shawa shi to gurbi ne bai ratayuwa ga jiki amma dai akwai kamshi to an ba da fidiya illa ƙawuratan suddat sai kwalba ta turare ko tandu wanda an riga an tushe baki ne yana da yamuki sai an ka ya sayo shi ko ya sa ga burga mai dai jika ce da yake ɗauka ko ya sa ga wanto wannan ba wa fidiya amma akwai karhanci muna tare da kuwa wa maɗabukan illa maɗabukan sai turare wanda an sa ganyayyakin da ake iya turare da su an ka yanyanka su an sa ga abinci amma an ka tashi shi da dahuwa wannan babu komi yanzu albasa duk warin da aka gare an kai yanka an ka sata ga abinci tar da ku kana ji ne to sai wannan wa baqiyan ma qabla ihramihi illa baqiyan muna tare da kuwa sai turare wanda ya rage kamshin sa ya rage wanda an ka shafa gabanin a harama ba an sunantar da banci a shan turai ga musa da sauran jiki ba Gaba na a harma to ka gama ka yi harma ka kare kana cikin ihrami sai ga ƙarshen turai. to babu mu fi gare shi sai ka san kanyi ne ya yawa kuma yana iya wanzuwa har zuwa kila zuwa walwalewa ba kaɗai shi ba wa musiban ne ilqa'irihin illa na karanta saiwa kun gane shi illa musibar sai turare wanda ya same shi min alƙa'iri ana aure turare yana tare da harami ne biyu sai iska ɗaukai jiwa mai to sai shi wannan da same na abin nan na iska aw gairihi ko ku wani mutum yace wane harama haka yace awo sai ɗauka turare sai sai tsaya iska na buga sai kaɗa mishi Allahu akbar muna tare da kowa to nan mun ba ku ajiya ce an karɓa eh. an ka ka'abatin ko turaren ka'aba wannan da aka sha ma ka'aba ya zo yana da wayi sai turaren ya sami ga harami yura muna tare da kuwa to amma na an ba da zaɓi fi naz'i a cikin son ce sirihi kaɗan na ne shi hulukul kabati idan hulukul kabati ya same shi to an ba da zaɓi da zuwa shi maza shi cire sutura in dai kaɗan na same shi amma waɗanga da muka baku ajiya su ba zaɓi an ka bai ba da zuwa maza shi mun karɓi kayan mu wa in ko bai yi maza ya cire ba nina na gaba da ya ba da rago yawo in tara ko in ya yi jinkiri wajen hulukul ka'abati ina misalin inda mutum ka kayan jini in ya yi jinkiri ka ta gaɗi ya tara su yi na'iman awo a kamar yana yana bacci irin kwanan gada mutum ya mai nauyi sai ɗauko harami ne sai lulluɓa kai ne sai ji kai ne ya kota min shari to da farkawa shi ma zai ɗauke ɗebe in bai ɗebe ba rago wa'in la'ir da muna tare da kuwa amma awo sai sai sai sai wala tuhallaqu ayya wala tuhallaqu alka'abata ayyam alhajj akwai ka'abata wurin nan mun gyara sun tuntu duk nusar da aga wanga tana da kodar ta ɗaya ka'aba ta kusan da mutuwa ta girma ba a shahe ka'abar turare kwanukan hajji kada a yi muna tare da kuwa saboda kada a ja mutane fidiya a sha heta in abin gai heta zulhijja amma ranar bakwai ga wata turu Allah a saurara hmm. wani kamul a ɗaru na fiha min al-mas'a an tayar da a ɗaru da ɗan sai da turare fiha daga cikin da ka'aba min al-mas'a daga wurin sa'i don kada wani hito shi yi suna bulbula wani turare iska ya ɗauka jufa mishi kaga an jawo mai muna tare da kuwa mulkin hill waftada an gane in lam talzamhu wato nan wani abin wani rango na shigo wa ta da mulkin fil da illan tazambu don Allah ji wa jumla mulkin hinnu wanda ya jewa ma wanda halali ya jewa mai turare wanda yake yana muhurimin sa alhillu halali mulki ya jewa mai turare Tuwarta da ya yi hadiya in lam talzama amma ba talzance shi ba to kaka zuwan karatu yana yana maurimi ne sai halali ya tsoko turare jiwa mishi to an kace ya bada fidiya shi shi hilludin nan amma in lam talzama in ba talzance maurimi ba a ana da talzance maurimi ba in yayi ya Ya ture gaba in bai cire da gaugawa ba sai ya ta lizince shi to shi hilli babu ruwa ne muna tare da kuwa <laughs> eh sina nan hmm. ita ba sina to in zai fidiya da ni zai yi shi muhurimi bila taubin kashi da azumi don azumi ibada ta badani wani bi wa wani ita wa in lam yajid in bai samu abin da zai fidiya ba falyabtadil muhrimu shi shi shi shi hillu ba an ce shi fidiya don ajiya ma muhrimi turare ba amma kashi da azumi don azumi ibada ta ba da nono wa wani to wa in lam yajid in bai samu ba to falyabtadil muhrimu to shi muhrimi shi diya muna tare da kuwa to mun ba da ajiya ce ina misalin inda halali ka yi fidiya ka an halaka hu kamar inda ya aske muhurimi kai iske yana yana bacci cewa na kwana yake ya koyi tsura <laughs> ce akwai askarin an kace akwai sai ɗaya kama kai ne ko da ya walga a aske mai rabin kai ita da ka yi dube shi muna tare da kuwa to shi zai ba da fidiya wanda ya aski to ya koma ya yi alfifati wani ja bil aƙalli in lam yabtadi bi saumin ba ta an ce wa in lam yajid ba ko ba haka ba an ka ce fali yabtadi al to shi murum in ya fidiyan nan to wara ya kuma bil aqalli da abin da ya zama kaɗan ga halali shi amsu kuɗi ne amma in lam yasad bi in bai yi fidiya da azumi ba muna tare da kuwa in ba da azumi ya fidiya ba to ya koma ga duk abin da ya zama kaɗan fidiyan nan da ni akai ana yi dabba ana yi da ni da ciyarwa to sai a duba a kuɗin dabba sun kai zama kaɗan ko kuɗin ciyarwa ko waɗanda sun ka zama kaɗin to sun hili zai bashi warja bil aqal Allah amma in lai misali bi sauni kuna tare to mu sai karatu wa ala al muhrim mulki tani yanzu mutum na shi ma yana cikin harma wanga na cikin harma yace wa ne sai na ma irin abokan ga masu abin ga yace sai na ka tsaya yace ni za ka yi eh, kana gani sai sai samu saurari sai yana yana sai ya hawa mai to shi wannan fidiya guda do ya taɓa saurari fidiya ta biya a watsa ma muhuri mai amma ga magana ko bisa kauli rajihi eh bai komi wa ya halaka hillun muhuriman bi irnin fa'alal muhurim wa illa fa'alai wanda ga irin sasaka wa idan dai hillun halali halaka ya ake kan muhurimin muhurimi bi irnin da irnin muhurimi to fa'alal muhurimi shi yanzu in mutum na da tura ya yi gashi ga kai yana so a mai aski ya ce mala abakar mai aski ya lahi ne ya mai aski eh? shi maulimi sai ce kai na har sura wani ga kai kai mai aski ya ce kawo shi bai harma ba ya aski kai ne an fi kai ne aski mai shi kwal to fidiya fa'alal ne, Allah ni ba abin da gano shi wa illa in ko ba da izini ne ya mai ba to duka gare shi shi Allah ne wa ya halaka muhrima wa ra'asa hillin a da'ama muna tare da kuwa yau murimi shi a shi a bin shi a wanzani murimi shi a wanzani wa ko bai harba da hajji ba yace na gare ka da burga mai asaki a cikin su a ni kaka yace aski yace to ga kaina ba yace a mi sai amshi kai ne sai aske ne to in ya gama aske ne sai sai abinci ya ciyar eh mai aske ya sai abinci ya ciyar ma ne shi ne abin tambaya nan wahal hablatu shi wai dam in gari damki haka zai basuwa awu bidiyar sun koko ko shi kai ya yanka akuya ko shi azumin kwana uku tawila ne jama'a muna tare da kuwa wannan zuhuri wahidi ya ba da haguna ga akai ma guda sun da ya rage gare ku inda ta saya maka ba sai mu sai ba